bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah malam mace ce mai shayarwa tana iya azumi ko ba na watan ramadan ba ita mai shayarwa iri biyu ce akwai mai shayarwa da in tana shayarwa ba za ta iya haɗawa da azumi ba saboda da ta fara azumi sai madaran nonanta ya ɗauke sai zama ɗanta yana fama da yunwa to wannan ce aka sauƙaƙa mata ta sha azumi don ta shayar da ɗan Allahu akbar ku duba Allah yana tausayin jariri cewa idan za a rasa nonon da za a ba jariri azumin farilla ɗin ma Allah ya ɗauke mata ta ciyar haka ya tausaya ma jaririn da ke ciki mai ciki in tana shan wahala a ramadan to ta sauke azumin don ta reni cikin kaga kenan akwai mai cikin da za ta iya azumi akwai mai shayarwar da za ta iya azumi su ne wanda shayarwar da cikin bai hana su yin azumin ba ba zai cuce su ba zai cuci dan ba amma idan ta san in tana azumi ta hada ko tana ciki ta hada da yin azumi ko tana shayarwa ta hada da yin azumi za ta cutu ko dan zai cutu to ta sauke azumin ko ta rama azumin ko ta ciyarwa mala ina da yayata wacce Allah ya jarabce ta tare da mijinta da talauci don sukan iya yin kwanaki ba su ci abinci ba sai dai kame-kame da kwana da yunwa mu ko muna ɗan taimaka mata wani lokacin duk da mu dai sai godiya kawai amma mahaifiyarmu ba ta tausaya mata sai dai ta yi taimata faɗa cewa ita ba ta da haƙuri hakan ya sa yayartawa take ƙoƙarin barin gidan mijin ba don nasiharmu ba malam ya halatta mu yi wa mahaifiyarta mu nasiha kuma da waɗanne kalmomi ya kamata mu yi amfani wajen nasihar gaskiya ne cewa wannan yayar taku mai haƙuri ce Allah kuma ya kawo musu mafita daga wannan talaucin kuma Allah ya sa mijinta in yi arziki ya tuna wannan lokacin don maza da yawa ba sa tuna lokacin da suka sha wahala da mata in Allah ya musu arziki sai kaga ana kokarin fidda ita daga gidan ko fidda ita daga wannan daɗin da aka samu to matar da ta bi ka a halin yunwa wannan matar 'yan asali ce in ba ka ba gudu za ta yi saboda haka muna yabawa eh, wannan ya ta fahimta ba da ka mata ka mata baba ya kike aka to to sannu ni zaka wa kaza in ba sa ka ce ma ya talance ka abinda za ku ce ni abin da ya fi muhimmanci ba yi wa baba taku nasiha ba ku je ku yi wa ita yayar taku nasiha ita ta yi haƙuri ta ci gaba da zama kada wannan abin da mafi take faɗa ya mata tasiri ta baro gidan mijinta tunda Allah ya sa ta yi haƙuri ta zauna ta ci gaba da hakuri ta jure ma faɗan mahaifiyar har Allah ya kawo musu mafita alan don Allah malam so nake na ji matsayina ko na rabu da mahaifiyata lafiya saboda lokacin da nake tashan balaga na bata mata rai akwai abin nan taɓa yi mata har kuka ta yi amma a lokacin na bata ta haƙuri kuma ta ce ta haƙura to amma malam duk sanda na tuna abin yana damuna kuma kafin ta fara rashin lafiya da ta rasu kwana ɗaya da za ta fara mun yi mata aiki ta ji daɗi ta ce allah ya yi mana albarka da allah malami ina cikin waɗanda suka rabu da mahaifiyarsu lafiya ko ba na ciki kana ciki ai ƙarshen ake duba dukkanmu nan mu babata wa iyayenmu amma a ƙarshe mun rabu da su suna sa mana albarka ai zaman yau da goben kenan su sa ka wata ranka yi ka dan noke su hana ka wata ranka dan noke su ji ba daɗi ba hasi ma faɗa duk wannan ai shine kowa yana yin wannan ai tunda ba mala'iku bane mu amma ƙarshen ka zo ka riƙe ta kai mata hidima ta kalle ka ta ce Allah ya maka albarka yadda ka faranta min Allah ya faranta ma yadda ka kyautata min Allah ya kyautata ma yadda ka kula da ni Allah sa ya su kula da kai Allah sa ka gama da duniya lafiya to wannan ta faɗi kalmata ta faɗi kalmata ta ƙarshe to ku rabu lafiya haka abin da zaka yanzu abu hudu ne ka ci gaba da mata addu'a ka kuma yi kokari kai sadaka jariya da sunanta dan ta amfana ka ci gaba da yin zumunta da 'yan uwanta da danginta sannan ka san ana bunta bashi ko tana da alhakin wani a kanta ka je ka nema a yafe mata kuma ka biya mata bashi. in ka haka kenan wanda ce malam tambaya ta ita ce malam zan iya yin istikhara kan shugaban da zan zaɓa to ka ce me ai shi shugaba a fili yake a kara makalla baya bukatan istikhara idan 'yan takara suka fito ko a samu the good the bad the ugly ko the best the better the good ba za a rasa waɗannan ba ko mutumin kirki da mutumin kirki su fito takara dole akwai wanda ya fi kirki ko mutumin kirki da mutumin banza su fito takara wannan a fili yake ba jam'iyyar ka za ka duba ba tsakaninka da allah ka shiga ɗaki ka rufe idanka ka ga ga can a bakin ramin isra'i. tsakaninka da Allah wa ya fi kirki a cikin biyu nan ba maganar jam'iyya ba maganar dan wanda kake so wa tsakaninka da Allah a biyu nan wa ya fi nagarta zuciyarka za ta gaya ma gaskiya kai dai ka saba da san rai idan ko mutanen banza suka fito guda biyu to dole akwai dan baki-baki da baki kirin iza ta zahamatul mafasidu qaddima akhaffaha wai za ta zahamatul masalihu a alaha ai ko aikin kirki za ka ga aikin kirki guda biyu za ka duba nefi lada ko kuma ga aikin sabo guda biyu dole sai kayi ɗaya za ka duba nefi sauki me yasa mutum zai mutu aka ce ya ci mushe ya sha giya saboda me shan giya da cin mushe haramun ne amma ka mutu kuma da yunwa shi ma ko mata musifa ce sai aka duba bala'i biyu ya haɗu fa manuturra gaira bagin wala adin fala isma saboda musulunci ton rai ya fi haramcin giya da mushe sai Allah ya kaffafa maka ya ceci ranka ana tsananin sanyi ga ruwa mai tsananin sanyi in kai alwala da shi zaka kamu da mura sai Allah ya tausaya maka duk da alwala wajibi ce sai ce kai taimama ga addinin a tausayi aka gina shi so da aka gane 'yan takara wannan na kirki ne wannan ma na kirki ne amma wane ya fi kirki a fili yake wane na kirki ne wane ba na kirki ba ne a fili yake wane ba na kirki ba ne wane ba na kirki ba ne amma an auna su wane ya ɗan fi dama dama wannan ma a fili yake ko ba haka ba ne to kaga wannan baka da bukatar istikhara usulul fiqh zaka duba annabi Musa alayhi salam ai tafiyar da suka yi da shi da Khadiru ita ake zabe da ita da suka haɗu da masu jirgi akwai sarki in ka zo da jirgi sabo zai kwace amma in yana da aibi ba zai kwace ba yanzu me ya kamata a yi a aibanta jirgin dalilin ne sa aibanta shi gaɗa babansa da babarsa mutanen arziki ne amma suna bala'in san ɗan kuma ɗan in ya girma kafiri zai zama zai ja iyayensa da a bar ɗan nan shi kaɗai ya halakar da babansa da babarsa da shi tun yanzu a yi maganinsa wanne ya fi sauƙi ga katanga ta marayu za ta faɗi ƙarƙashin katanga akwai kuɗin da mahaifinsu ya ɓoye musu a zo a yi aikin ta da katangar har su girma su zo su ɗauki kuɗinsu da kansu ko a bari katangar ta faɗi wasu zo su wawashe kuɗin ka gani to saboda haka komai sai ka auna tsakanin sharri da sharri tsakanin alheri da alheri shekul isla ibn taimiyya ya ce bambance sharri da sharri wanne ya fi sauƙi sai malamai bambance alheri da alheri wanne ya fi alheri ice anan ma anan hikima da basira take bayyana amma sharri da alheri la yastawul Khabisu wat tayyib wannan a fili suke ko to da haka wannan kaba bata kanka lokaci da sai ka istikhara to ka istikhara ka ce Allah in PDP je tafi ko APC je tafi ba magana jam'iyya a gaban musulmi mai kishin addini wanda aka tsayar duk wacce ta tsaye da mutumin banza ka a zaɓe shi kowa ya ji a jikinsa ai kowa ya ɗanɗana ya ya ce malamai hukuncin wanda yake sallan nafila liman yana hudu ba ya halatta ko kuma akwai hukunci a kai wannan matsalar da kana zuwa karatun muwaɗa da ka ji hadisin da muka karanto da ra'ayin mazhaban malikiya a kai mazhaban ta malikiya su suka tafi akan cewa idan an ta da hudu ba an fara hudu ba kada kai nafila kuma haka ne kana zaune a masallaci sai liman ya tada hudu ba kuma kai sai ka tashi da sallah kaga wannan ai sabo ne amma kai baka zo ba ne sai ana cikin yin hudubar da ka zo akwai hadisi can da ya ce in ɗayanku ya shiga masallaci ya yi sallah raka'a biyu tahiyatul masjidi to sai wani sahabi ana kiransa sulaikul gadafani shi ya makara ya zo ya tara ana hudu ba to sai ya zo kawai sai ya zauna yadda malikiya suka ce ya zauna sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce tashi kai sallah raka'a biyu kai sallah raka'a biyu ya ce ban bai ce tashi kai raka'a biyu ba kuma wannan ne kadai magana ba sai annabi ya ce ja jaa ahadukumul juma'ata wal imamu ya khatubu falyusalli raka'ataini wal yatajawwaz fihima kun ga wannan ka'ida ta karshe ita ta kauda duk wani sabani idan ɗayan ku ya zo ba wai yana gurin ba kana gurin aka ta da sallah kakka yi nafila amma lokacin ka zo a makare ka tara ana yin sallah kai kuma baka yi ana hudu ba kai ko baka yi raka'atanin masjidi ba tahiyatul masjidi ba to sai ka wannan raka'a biyu kafin ka zauna shine annabi alaihi salatu wasallam yace iza jaa ahadukumul juma'ata idan ɗayan ku ya zo juma'a wal imamu wani ana kiransa wawul hal wal imamu jumla fi mahallin nasabin hal alhalin imamu ya sai ce fal yusalli raka'atayn to anan ko dai ka bi nassi ko ka bi san rai mun din malikawa ne amma muna bin imam malik ido a buɗe kuma shi ya koya mana yana koyawa a masallacin annabi alaihi salatu wassalam idan zai fara karatu sai ya bada ka'ida ce kullu ahadin kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yurad sai ce illa sahiba hazal qabr sai ce kowane mutum a duniya ko waye ko shehi waye ko malam waye ko ustaz waye akwai abin ɗauka a maganarsa akwai abin jefarwa in kaga ta dace da nasi ɗauki in ka bata nisi ba rugo mana abin mu ma mu kauce ta faɗi amma wanda maganar sa abin ɗauka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo juma'a ya tarar liman yana hudu ba ya sallah raka'a biyu kai mutum zai zo ka hana shi yayi to shine hadisi rushe mazhaba yake in ta ci karo da shi ba mazhaba ce take wa hadisi hukunci ba hadisi ne yake hukunci akan mazhaba haka duk da muna malikawa sai muka fifita aiki da wannan hadisi fiye da waccan tsohuwar fatawa da muka dinga bayarwa wacce take cikin tafan fiqihu cewa kada ka tashi kai sallah a biyu har ma ana cewa wai abin da sa annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa sahabin nan ya tashi wai saboda rigarsa a yage take don jama'a su ganshi a cikin talauci in an yi sallama a yi masa gidauniya to gaskiya ba wannan bane ba shi bane to ba dai ba kayi ba kai me kana nufin in ka ai ka fita din dai ka zo ne dai ka fita ka ban masallaci iza ja ahadukum in ka fita ai dawowa za ka yi abinda aka hana kana zaune kawai ka ƙi nafila sai an tada hudu ba ka tada nafila wannan ya ce sai addu'o'i ko to wannan ya ce Allah ya ƙara malar lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya ji kan iyayenka Allah ya sa aljanna makomarsu Allah ya ƙara maka ilimi da kuɗi da imani da nisan kwana mai amfani Allah ya sa ka gama da duniya lafiya wannan addu'a ta wace to na gode wanda ce malam don Allah a taimaka mana da addu'a na samu sana'ar da za ta ɗauke min nauyin iyalina da kuɗin da zan rinka zuwa makaranta amma wata ina so in zo wannan makarantar wallahi malam ba ni da kuɗin da zan zo sai dai na yi haƙuri to Allah ya hore maka wadata da arziki da imani da haƙuri da za ka dinga zuwa makaranta wanda ya Allah ya ƙara lafiya malam ina neman addu'a daga al'umma musulmi Allah ya sanya albarka a kasuwanci na to Allah ya sa albarka a kasuwancinka wanda ya ce bayan gaisuwa don Allah malam wata baiwa Allah ce take neman taimako na addu'a akan maganar aure alkhairan da yake cikinsa Allah ya tabbatar da shi sharin da ke cikinsa Allah ya kawar da shi to Allah ya sa albarka a auren da za a yi ya kuma zaɓo na gari ya kuma ba da zaman lafiya da albarka ‘ya'ya masu albarka duk wanda yake da damuwa Allah ya yi masa wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa Allah ya biya mana dukkan bukatu mana alheri Allah ya tsare mana imaninmu ya tsare mana mutuncinmu ya tsare mana rayuwarmu ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wasu alaikum